hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa efcc ta kama wayannan makudan kudade ne har naira miliyan 250 a wani shago da ke kasuwan balogun da ke nan lagos kuma kama wayannan kudade ya zo kwanaki uku ne bayan da hukumar ta kama wasu kuɗi har kusan naira miliyan 500 a wani ofishin masu canji da ke tsibirin victoria da ke nan lagos a sanarwar da kakakin hukumar ta efcc mr wilson wobjarin ya aiki wa manema labarai ya ce wani Bai mai kwarmatawa hukumar bayanan sirri ne ya tona asirin inda aka boye kuɗin kamar da ya ce dai kudaden sun hada da euro dubu biyar da kuma fan na ingila fan dubu sai kuma naira miliyan biyar wanda duka-duka kudaden zai kai naira miliyan 250 a kasuwar bayan fage to ko wannan yana tabbatar da zargin da ake wa 'yan canjin kenan da hada baki da wasu jami'an gwamnati yin zagon kasa ga tattalin arzikin kasa tambayar kenan da naiwa alhaji ado dan sudu wani dan canji a nan lagos ba gaskiya ba ne ita kanta hukumar efcc ta kasa gane dan canji birudi canji kuma ta kasa gane dan mai birudi canji kuma ba mu muke ɗaure wannan gindi ba waɗannan kuɗaɗe da za a duba ainihin nan ba su da central bida nan ba da suke ba wa mutane da sunan mutanen ta ne lalle za su gano cewa waɗannan kuɗaɗe kuɗi ne da aka karɓe su da red daga central bank domin akwai waɗanda suke karɓar wannan bidin har yanzu har gobe waɗanda ainihin ba suna cikin kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje ba ne mai zan yi da dala yanzu da zan yi dala an ajiye ta don haka sana'a ta ce in na to sai dai kuma a waje daya masu fashin baki akan harkokin tattalin arziki na ganin cewa wannan alamu ne da ke tabbatar da na samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa kamar da malam sanusi hassan wani tsohon ma'aikacin banki ya shaida mani gaskiyar magana kudaden da ake kamawa kudaden da ake zargin cewa kudaden gwamnati ne da akiba da sunan rashawar cin hanci da kuma sunan su hanyoyi daban-daban da suka zaba maka'ida ka'ida to dama maganar rashawar cin hanci a najeriya ai kowa san da ita saboda haka yanzu wannan kwarin gwiwa ne da aka ba mutane da kuma ƙara ƙarfin da gwamnatin ta yi wajen yakar shaci hanci yasa ake samun damar kama kuɗaɗen da bayan gwamnati suka zaɓi a ƙasar nan. Ko a kwanakin baya dai sai da hukumar ta EFCC ta tsinci wasu dumman kuɗaɗe na miliyoyin naira a filin jirgin saman Kaduna. Wata majiya dai ta kusa da hukumar ta EFCC ta tabbatar min cewa irin wayannan kuɗaɗe da ake kamawa suna da alaka ne da 'yan siyasa da kuma manyan jami'an gwamnatin Najeriya walau na da ko kuma na yanzu da yanzu haka ake gudanar da bincike a kansu babin ya jibrin murai amurka daga lagos